a kafafen yaɗa labarai kamar rediyo ko talabijin suna ɗauka wasu ɗabi'u cewa abin da suka ji a rediyo suna ɗauka shi suna ɗabbaka shi a halin su na yau da kullum a gidajen su alhali wanda littafai da kuke gani ana karanta muku a ce an yi kaza an yi kaza an ɗaura aure a dubai an tafi an an yi kaza to duk wannan ya ce labari ne aka kirkire shi ba gaskiya ba ne. to amma yana tasiri musamman ga 'yan mata da wasu matan auren masu gidaje yana musu tasiri cewa su ma sai sun samu miji irin wannan ko kuma mijinsu ya zama irin wannan sai ga an samu ya yi tasiri a gare su ana ta samun baraka a zamantakewar aure na yau da kullum saboda mai tasirantuwar wannan jin labarurka a kafafen yaɗa labarai ko dai fina-finai da ake shi ma wani yana tasiri kwarai wajen lalata tarbiyyar yara da kuma mai su matan kansu suna ɗauka wasu ɗabi'u da suka gani a fina-finai musamman su mata dama da suke da karancin fahimta musamman ita mace a matsayin kakara na magidanci tana nuna mana kuskurenta da abin da ta yi a yi kokari a suna mata cewa abu bai dace waje kaza kada a zuba musu ido a ce sai abin da suka ga dama za su aikata wanda sai a samu baraka domin ita mace ita ce kashin bayan al'umma baki ɗaya domin tarbiyya tana farawa ne daga gida ita mace ita za ta dora ‘ya'yanta akan tarbiyyar da ta ga ya dace to shi yasa a farko ma aka ce ka auro mace mai addini annabi ya ce fazfar da za ta din ta da ka za duma wacce addini sai ka samu rahota da kwanciyar hankali ba ka da hau ko kana gidan ko ba gidan ka bar mace mai tarbiyya za ta dora ‘ya'yanka akan tarbiyya wani hadisin duk da malamai suna suka lamirin hadisin cewa ilmu da sasun ma'ana ita ɗabi'a na so take in kawo mace wacce take da ɗabi'u marasa kyau za su na so ga ƴaƴanka to shi ake so a tace a samu mace ta gari kafin a aure ta domin mai makoma ƴaƴanka yadda za ka dora su akan tarbiyyar su domin ya zamto sun taso cikin wannan aminci da kuma tarbiyya saboda mai kasancewa mahaifiyarsu tana da tarbiyya da kuma addini wannan shine abin da ya kamata a lura da shi muna fata Allah wani sarki kisa samu dace wa sallallahu alaihi wa sallam wa wa sallam